malam kana da dalilin da ya sa kace Allah tabaraka wa ta'ala daga cikin sifofinsa akwai ilimi domin shi yana so ya karantar da mu aƙida ne ta sunna duk abin da zai kawo sai in yana da dalili cikin littafin Allah ko kuma sunna ta ma'aiki Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ko kana da gunda Allah ya sifanta kansa da cewa shi mai ilimi ne wa ƙauluhu ko wa ƙaulihi domin kamar yadda ya faɗa ya ce kamar yadda ya faɗa fi suratul ikhlasi da yana sifanta sifofin Allah qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad to tun da yake fi suratul ikhlasi yana da kyau wannan ya zama wa qauluhu kama safa kama nafsuhu kenan fi qaulihi malam yace nan ya kamata ya zama wa qaulihi wa fi kenan zai sai ya zama fi sai ya zama ya shiga cikin wannan sai ya ba shi jarra subhanahu wa ta'ala ya ce huwal awwalu wal akiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi kulli shay'in alim muhallu shahid wa huwa bi kulli shay'in alim shine muhallu shahid hujja da malam ya kawo Allah shine al-awwal shine al-akhir shine al-zahir shine al ku duba waɗannan sunaye da Allah ya jero su wanda suke sifofinsa ne guda hudun nan Shi ne na farko wanda ba ya da farau farkonsa bai da farau ne kuma na ƙarshe wanda ƙarshensa bai da ƙarau Shi ne kuma wanda yake maɗaukaki wanda samansa babu komi al-zahir gashi a ɗaukake yake kaman a sarari amma kuma shi ne walbaɗi ɓoye yake kun gane wani zahiriya ana nufin uluwiyya ce ɗaukaka shi yasa ake kiran bayan dabba zahar zahar al-zahar saboda nan ne sama kun gane wannan to don haka ne al-zahir Shi ne wanda yake a fili can ƙarshen sama ya ɗaukaka a sarari yake kuma idan ka bayyana shi da al na bayyana menene ya bayyana Allah dalilai kawai idan ka duba ka san Allah yana nan in ka kalle ka ka dube ka ka ga yanayin yadda kake jujjuyawa ka san abu baya yin kansa to za ka gane lalle kana da mahalicci shine Allah in ka kalli sama ka kalli ƙasa ka kalli halittu sai ka gane ba sa yin kansu akwai wanda ya yi su shine Allah don haka ashe Allah a fili yake ta hanyar lura da ayoyinsa sannan kuma shi maɗaukaki ne shi ne saman komi ba abin da yake sama da shi sannan kuma Allah boye yake don ido baya rikarsa. la yudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar duk wanda ya zo ya ce maka ya ga Allah to ka sa nan ba daya babban makaryaci na farko kenan ƙarya yake ba wanda zai ce maka a duniya ya ga Allah sai babban makaryaci wa huwa shi Allah subhanahu wa ta'ala bi kulli shay'in dangane da kowane irin abu alimun masani yake ba abun da zai buya daga ilimin Allah tabaraka wa ta'ala a ce Allah tabaraka wa ta'ala bai san da wannan abun ba bayin Allah a shigo ciki tun da akwai fili akwai iska a shigo ciki an gane wannan ko malam ya kawo mana wannan hujja a cikin suratul hadidi wa qawluhu ko wa qawlihi subhanahu wa ta'ala wa tawakkal yana umurtar bayinsa yakan fara da bawansa na farko cikin bayi wanda shine jagoran bayin wannan al'umma shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin jagora a wannan al'umma shine annabi Muhammad sallallahu alaihi Allah sai da ya shiryar da shi kafin ya shiryar da kowa duk wani shiryayye a wannan al'umma bayan shiryuwar manzon Allah ne kuma ya shiryu da shiryarsa ya kuma shiryu da shiryarwarsa alaihi salatu wassalam shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya cancanci duk sanda aka ambace shi ka yi masa salati domin ya yi maka hidima ya yi maka ƙoƙarin da ya kai matuƙa kafin ka zo duniya ya shirya maka hanyar da za ka bi ka je aljanna tun ba ka zo duniya ba kuma ya yi gwagwarmaya ya sha wuya don shiryuwarka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gargaɗe ka ya maka albishir ba irin hanyar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai bi ba ta matsala domin al'ummarsa ko da yaushe yakan ce ummati ummati ummati ummati ummati ya rabu ya cancanci a yi masa salati sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce masa wa tawakkal ka dogara ala alhayyi allazi la yamut ka dogara da Allah allazi wanda la ya mutu baya mutuwa shine alhayy rayayye rayayyen da ko da yaushe raye yake la ya mutu bai mutuwa ashe Allah tabaraka wa ta'ala shi ya kamata a dogara da shi saboda me saboda shi ya san da kai sanda duk ka dogara da shi dama ya san ka ya kuma san da kai idan kuma ka dogara da wani abu ko wani to shi wannan wani abun ko wani fa bai ma san da kai ba ko kuna tsammanin masu dogaro da bayin Allah wannan bayin Allah suna sane da su eh lokacin da kake dogare da laya laya ka san da kai ko kai ka san da laya kai fa ka san da ita in dai ka manta ta ba za ta biyo ka ba amma kana iya manta sunan Allah tabaraka wa ta'ala sanda duk kuma ka kira shi yana nan ko ba haka bane To amma idan ka manta layarka baka tuna ta ba sai da aka yi nisa an kusa shiga Kano. sai ka tuna kai kano fa akwai yan banza kuma gashi na baro laya ta gida laya sai ka ji ta zo to Allah fa eh ashe ka dogara da wanda ko ina kake yana sane da kai kuma yana nan zai ji ka yafi sannan ita wannan layar ba wanda layarsa ta taɓa ta. eh <laughs> ka taɓa cewa Allah na ya bata eh wani aka yi gobara ce shi ba abun da yake ji wallahi kamar shirinsa shirina shirina wallahi na, shirina shirina ya kusa haukacewa yana shirinsa sa to ka na ne to wai shi wannan abun da ke dogara kuma ya kone to ya wannan ina amfanin shi in dai har zai kone ya bar gidanka ya kone shi ma ya kone ba ne ka gode wa Allah ba tunda Allah ya fitar da kai banza ya kone wannan fa inda da hankali daga nan zai gane akwai wani yaro na taɓa gaya mana ko lokacin da aka zo ana yayin ba da waɗannan 'yan zobba-zobba na roi maganin bindiga kun za an yi wannan ɗan yayi wai ɗan zobe ne za a sai da maka wai maganin bindiga ne maganin ƙarfe ne maganin kauda ne maganin menene irin asara a gidumus kawai haka nan kawai sawa farko ran da ya fara fita kiwo a jeji kawai da ya hau bushiya zai tsara wa farko addar da ta kauce sai kawai a kafarsa ba abin da ya fara yi kawai ya daga hannu ya kalli zoben sai ya cire shi ya rufe ido kawai sai wurgar da shi cikin jeji eh kaga yana da yayi aiki da hankali Ya yace ƙarya banza ƙarya hofi to irin wannan sau da yawa mutane basira sai ta bata maimakon ka dogara da Allah sai ka dogara da wani Allah in ba fashewar basira ba ya za a yi Allah ya ce maka ka dogara da alhayyun lazi la ya mutu da rayayyen da bai mutuwa lokacin da abu ya rikita ka sai ka ce shehu usmanu ya mutu ba ko bai mutu ba to yana da rai ma yana kwakwato ƙarya ne a ce wai yana ji shi duk inda aka kira wai ai shi yana can daga sokoto yakan zo nan ya yi kiwo sai ya koma ko a nan yake kiwo wajen gurin eh, kuma owa moya oya hato ya warta hota ya hani wannan irin wannan aiki an kai shi matsayin da wai ai a nan ne har yayi barin wasu bayin Allah a nan wajen kamun kifi wannan hadisai ina amfanin su eh wai ya zo da su suna tsammanin kusa ne eh, to ina ka gama dogarar yin haka manzo Allah kwana nawa yayi tsakanin Makka da Madina tsakanin Makka da Madina dai ka san nisan bai kai gurin da Sokoto ba ya yi nisa a kano tsakanin madina da makka ya yi nisa a ce daga nan zuwa kano eh to shi ma da wuri zai zo nan ɗin wuni yana ciwo sai rana ta yi haka ga ta can za ta faɗi sai ya koma gida kuma eh, har sai ya ɗaure shanu kafin a kira magariba shanun ma kaga su ma kansu kenan wani irin tafiya suke yi eh shanun ma wace irin tafiya suke yi ah, kai ba ka san baiwa kai wai kai to manzon Allah dai kwana nawa muka karanta a asira kwanakin da ya yi yana tafiya tsakanin makka zuwa madina kwanaki nawa ya yi daga madina zuwa tabuka akwai labarin da muke ji lokacin da aka yi wani fada a badar sai dina aliyu ya daga takobi zai yi tsara kawai ya ga arnan ya fadi wai wai shehu zumanu ne ya zo ya sare shi wani malami ne Allah shi kansa ya rasu yake ba mu labari muna durkushe karkashinsa muna karatu yake ba mu wannan kisa ni lokacin ban sani ba ina ta kacin mauke mauke wallahi zai daga waya na gane kai ganga ba shi na da ya ga wani na to ina yake lokacin da aka yi aliyu ibn abi talib eh? to wa fa shi yasa fa daga ka abun nan ka ce shehu ko kuma su zo su biyu da shi da bello shehu da bello eh mamman tukur ba eh. akwai kowa zai ba wata tsohuwa bara take shehu da bello da mamman tukuru dan marina dai bara muke eh wata makwakwaciya eh wa shehu da bello da mamman tukuru dan marina shi ma ka san wani eh. wali ne wali dan marina Thank eh. ka san da mun sha karatu gaba ɗaya fa ba a tuna Allah kwata-kwata to wai wannan wai a da da ne to yanzu akwai mai ta nya gara kwata kusa take ai zai yi sai Senegal inda take kuma a kabari yau ko waya ai ana samun matsalar network Eh? daga nan dai in dai kasar waje ne za ka kira wallahi don naira talatin ba za ta amsa ma ba eh? kyauta wai kawai ya shehu ya kawai ya zo sai ya ɗaga ma matsala gaskiya ne in ba Allah ba wa zai wannan to ai ba shi ba ko tijjani ka kira ko a gudu ka san dai su ne gaba da shi ko ko su sun mutu za su ji balle shi da kwanan nan ya zo bai daɗe ba shi kansa fa da zai zo nan fa sai da yayo mota da jirage da shauransu ya zo nan da ƙyar amma an kasa gane ba lokacin su sunusi ba ne sarki sunusi ya zo wanda har yanzu ‘ya'yansa suna da rai da ɗaɗɗe ne mutumin da za a ce yanzu za a samu ɗansa dai jikansa ai ka san ba ba ba ba ne ba da ɗaɗɗen mutum ba ne to wai shi ne fa wannan fa wai ake kiransa wai ya zo ya taimaka to wallahi ku dogara da Allah kamar yadda Allah ya ce mu dogara da al'ayyul ladhi la mutu. Allah shine rayayyen da ba zai mutu ba duk wanda ka dogara da shi yana da rai yana da rai to wata ran ya mutu akwai kuma batattu wanda suka ɓace wa tauhidi tauhidi ba su gano shi ba zai zai ce ranka ya daɗe da ku muka dogara fa yau in ba ku ba mu ba rayuwarmu eh, da ku muka dogara shi kuma sai ya gyara zama ko shi da shi aka dogara to ranan da ya mutu fa sai ka faɗi ka mutu hmm? shi yasa aka ce duk mutumin da ko da mutuwa aka yi masa in yayi da'awar jahiliya in mace ce in ma namiji sai an masa rigar wuta ta dalma da wandon wuta na dalma kuma cikin jahannama narkakken dalma duk mai kukan mutuwa yana da'awar jahiliya ya rika ce wayo na mutu na lalace damawa ne da shi muka dogara yau ya faɗi ya mutu shi ke nan rayuwarmu ta tarwatse to wannan sai ya ji jiki a lahira don ya maida shi matsayin Allah yanzu tun da ba shi shi kenan ya lalace ya manta Allah to ka dogara da Allah allazi la ya mutu wanda baya mutuwa ko ka shedinka da kiran wani Allah kul ka shedinka da ɗan fara rayuwarka da wani Allah mutum ko aljani ko mala'iki ko kuma wani wanda yake da martaba cikin bayin Allah mai daraja kowaye Allah ya hana kada ka kira mala'ika kada ka kira annabi kada ka kira waliyi ko wani bawa salihi ballantana kuma wani abu wanda ba mai rai ba duka Allah ya hana ka kira Allah shi kadai don mala'iku ma Allah suke kira annabawa ma Allah suke kira bayin Allah waliyan salihan Allah suke kira to kai ma kira Allah sannan Allah bai ware wani bawa yace shi yayi kaɗan da ya kira ni sai dai ya kira wane shi kuma wanen ya kira ni ba inda Allah ya ce haka domin Allah ya ce idza sa'alaka ibadi anni idan bayina suka tambaye ka ni ka ce musu inni karibun? ina kusa da su ni ba wai sai ka je gun wani ya maka iso da ni ba ujibu watan da'i duk wanda ya kira ni ina amsa kiransa sharadi na kawai fal yastajibu li su amsa nawa kar su je su amsa shirbuci kuma su zo su ce za su shiga matsala su kira ni yawa su amsa mini nima su karbi kalmar tauhidi na su rike to sanda duk suka kira ni ni kuma ina nan zan amsa musu sharadi ka amsa wa Allah shi kuma zai amsa maka fal yastajibu li wal yu'minu bi su yi imani da ni to a nan ne fa Allah yake la'allahum shudu. to a nan ne sai su samu shiriya amma da yawa ba mu da imani da Allah Kaɗi da Allah jama'a bayin Allah ku duba wannan magana da nake so in ce imani da Allah ya yi karanci sannan ka kiran Allah umarnin Allah ya yi karanci sannan dogaro da Allah ya yi karanci sai matsaloto kai matsala sai ce to jama'a fa ya kamata a koma ga Allah to me bambancin mu da mushrikan farko don har ga Allah ya ce idan bala'i ya yi bala'i ko arna ne idan jirgin kwale-kwalen su ya kai matuka a lokacin kuma sai a manta dukkan wata shirka sai a kama kiran Allah Allah Allah Allah ko ba haka bane yace ba za a manta Allah ba sai in Allah ya tsare an kai tudu ce kai yaron nan ina ganin shi kamar wawa wawa bai iya tuki ba ashe kwararre ne shikenan ka duba yadda muka rude amma shi hankalin ta kwance ba don na tsatsen yaro ba ne ya iya tuki da yau mun halaka shikenan ba a kawo Allah ba kuma anan wajen tsira amma sanda ake matsalar Allah Allah God ko kowa da irin yarensa Allah zai kira daga an tsira kuma sai a koma shirka to mu ma haka muke irin su fa ku duba bala'i sai ya kai bala'i za ka ji kuma ana kiran mutane wai a zo a yi addu'a fa musibar nan fa ta yi yawa sai du'a a roƙi Allah eh a nemo malamai matsalar kuma in an tashi nemo malaman ta nemo mushirikai eh mushrikai ake nemowa kuma farko abin da za su fara cewa to yanzu ya kamata a yi kokari a haɗa abun sadaka eh don a samu abun yanka eh matsalar kenan to Allah ya kyauta duniyar ta kai inda ta kai Allah dai shirye mu wallahi idan muka samu shirya mun more matsalar abin da yake damun duniya duk in ya zo ba ba za ka tsira ba kai da kake kan hanyar kwarai din ma ba za ka tsira ba in bala'i ya zo shi ya sa malamai na sunna suke kawa'in saboda bala'in in ya zo ba za ka tsallake ba a duniya sai dai an je lahira sai a tada kowa akan aikinsa domin haka annabi sallallahu alaihi wasallam idan bala'i ya zo zai haɗa mutumin kirki da na banza duka yanzu ku duba musibar da muke ciki na kama mutane bayan Allah yanzu kana tafiya in dai kana da ɗan dama dama hankalinka ba kwance ba in ka ga dai wani abu ya ɗan gilma eh kana tsammanin ko a ɗinka za a yi na ba karamin bala'i ba ne ya kai kuma a ci gaba da yin addu'o'i kuma addu'o'i ingantattu don samun Allah ya yi mana irin wannan bala'i don ba abun da ya fi wannan haɗari haka kawai ku wayi gari ku ga baban ku baya sai dai a ta bugo muku waya wato ku yi kokari fa ku kawo miliyon kaza miliyon fa za ka ji sun ambata da yake Allah baya yi wa abun albarka kuma kullum suna ba za ka ga wani wanda ya yi ba a ce ta hanyar wannan kinnafin ya tsara dukiya ya fi kowa ba sai dai kawai yana da hankalin bayin Allah Tun mutumin kirki da wanda ba na kirki ba hankalinsa yana tashe ballantana kuma idan wani rubumuti ne Allah ya aiko lokaci guda ya ga mutane an rikice sai kuma mutum ya raina kansa to ya kamata ka yi tanadin abu kafin abun ya zo ba sai ya zo ba kullum mu sai bala'i ya zo sannan muke tuna Allah ce to jama'a a yi roƙon Allah a yi roƙon Allah ya kamata a ce wannan abun dama ana ta ci gaba da dogara da Allah ana ta addu'a kai haka kake ni haka nake shi haka yake ke haka kike ita ma haka take to duk sanda muka ɗaga hannu sai kaga Allah ya karba amma ba ruwanmu muna ta dogaro da wasu abubuwa sai lokacin bala'i ya zo sannan mu kira Allah haka Allah ya ce ba ku ji tsoron lokacin da Allah zai turo muku da bala'in da ko kun yi addu'a Allah bai ba zai karba ba ku ji tsoron wannan lokaci to Allah ya taimake mu da tawakkali rashin dogaro da Allah ya yi yawa wa tawakkal ka dogara alal hayyi allazi la yamut akan rayayyen da bai mutuwa da faɗinsa da ya ce wa huwa al'alim Allah shi ne masani Al-hakim shi ne gwani babu wani gwanin da ya kai Allah gwaninta Gwaninta Allah ce fataka aka yi ka cikin ciki aka yi ta baka abinci ana baka abin sha kana numfashi kuma kana ciki tsawon lokaci kuma aka yassare maka wajen fitowa ka fito duniya ba abin da za ka iya yi wa kanka sai dai an maka komi kuma ka zo ana girmama ka ba ka san sanda Allah yake sa girman a jikinka ba gwanintar Ubangiji ta sa uwa ba ta ganin sanda ɗanta ya girma ko yana gani uban tana gani yawa kai baban awan na ya aka yake zo ka gani awan yadda yake karuwa yau akwai uwar da ta taba gaya wa mijinta haka eh, ga wani wuri yana ta tohowa yana kamar ana jan area sai dai kawai a ga yaro yana girma kawai ba a ankara ba ba a san san da ya girma ba saboda gwaninta gwani ne yake aikin ai gwanintar ubangiji ta wuce misali ɗanka ne fa a gaban ka ya tashi tun da aka haife shi bai kaura ba amma baka san san da ya girma ba eh wani in bai nan ya dawo shi yanzu wane ne haka to kaga kila shi zai ce don bai nan ne da ya ga san da ya girma to uwarsa ma bata gani ba kaga gwanintar Allah daga lokacin da aka ce a ciki ma aka sarrafa mani aka maida shi ɗan adam eh a ciki kuma yake samun walwala sanda yake ciki shi yana ganin ya wurin ya yayi don shi nan ya sani don har in ya zo duniya ma sai ya tsala kuka ya ji an kawo shi wani wuri bai mar ba sha'awa yake a maida shi inda ya tsaba sai kuma ya haɗu da hannaye da gyare-gyare da shauransu kuma sai ya nutsu sai ya kama neman abin da zai ci ka duba fa a lokacin wai sai yana da hankalin neman abinci ko ya ta zo kusa da bakin su zai kaga ba zai yi bai da hankalin komi amma Allah ba shi hankalin yanda zai tsotsi abinci wannan gwaninta ta kai gwaninta Allah ya shirya shi a ciki ba ku gani ba ba ku san san da aka yi ba uwar ba ta san san da aka yi ba tana bacci ake yi masa kunne tana falki ake yin hanci tana nan zaune ne sanda ake yaba tana cin abinci aka yi kafafu ba ta tsani ba sai dai a aiho shi a ganshi da sa da komi in namiji ne yana da tsarin mazataka in mace ce haka wani ma saboda gwanintar ubangiji sai ya shirya su su biyu a ciki wani ma sama da biyu za a shirya mata a cikinta kuma ta rayu a tennis bai wuce karamar yatsa ba a kauri sai ya dame ka shi amma sai ka ɗauki ‘ya'ya uku a cikinka kuma har bacci take a tennis kuma ya yake girmansa ba ma ciki ciki yake sosai ba amma sai fitine ka sai an cire kaga hikima ce ta ubangiji alhakimu wani Allah ne fa cikin ƙwarewarsa kai da ke wawa ne ba ka da wata gwaninta illa iyaka wai sai ka je ka tsara ƙasa sai ka ɗauko ƙwayoyin amfanin gona sai ka zuba sai ka mai da ƙasa sai ka taka sai ka dawo gida ka kwanta to wannan don ka tsara ka binne wata gwaninta ne ai gwanintar da ka binne ka taho ya aka yi Allah cikin ikonsa shi yake aikin fa kai kana can gida kwance shi zai sarrafa ƙwayar ya kumburar da ita ya buɗe ta ya fitar da ganye cikinta ya ɗan tsini ya fudo ƙasa ka duba ƙasa fa sai fudo kuma daga nan kullum kai ma in ka zo dai kaga kawai ya ƙaru amma ba za ka sanya ya aka ja ba wanda yake maka wannan fawai shi ne ba za ka dogara da shi ba sai ka je gun boka wai kana nemo wani abu kana bubbulnewa a gona ka manta wanda ya tsirar maka da ƙwayar ku duba ayan nan fa yanda kake magana akan yanda Allah yake kutar da ƙwaya daga ƙasa in ba gwanintar ubangiji ba me zai sa shinkafar daji ta zube cikin tafki tafkin ya kafe tana cikin ƙasa danshin bai kai ta tsiro ba amma cikin hikimar ubangiji sai ya gane ka sai bari baɗi kuma ruwan farko danshinsa bai kai wanda aka wuce ba kuma sai ta tsiro gwanin tashi wani yana nan shi an ce masa gwani wani sai kaga yana gyara zama wai shine ne gwani ina kake da wata gwaninka eh wai shi gwani ne Allah ya sauke to Allah shi ne a shi ne gwani wani bawan Allah ya zo wai shi ne abu hakam uban gwaninta sai annabi ya ce kai tsaya wannan suna ya fi karfinka ba ka da ‘ya'ya ya ce ina da me sunan ‘ya'yanka ya ce akwai wani akwai wani akwai wani ya ce waye babba sai cewa ne ce to daga yau sunanka abu fula sai ya danganta shi da ɗansa babban ya amma wannan abul hakam ya fi ƙarfin ka to yana da kyau mu gane cewa gwani wanda yake ƙwararre shine Allah al'alimu al-hakim, masani gwani wannan sunaye sun kai kuma sun yi don Allah shi ne masani gwani don ilimin nasa ma akwai gwanin ta tunda ya san da mu a nan ya san da su a can ya san da wa'ancan ya san aikin wa'annan ƙwarin da wa'ancan itatuwan da wa'ancan dabbobin ya san girman su ya san mutuwarsu a ta ganyen iccen duniya ce ma tasbutu min waraqati ko illa ya alamu ba ganyen da zai faɗo Allah bai san da faɗowarsa ba Allah akwai hikima a ciki Allah shi ne gwani al'alimu al ka gani ko tun da yana nuna mana al'alimu masani al mai ba da labarin abun da duk aka yi Alkabiru al'alimu Alkabiru da da ƙarami ilimi ne ilimin da me shi zai iya baka labarinka abinda ma baka sani ba game da kai sai ya baka labarin alkhabiru shine wanda zai baka labarin da duk kai kai kama manta shi amma shi bai manta ba don shi baya mantuwa shine Alkabiru. da kafun ne babba mai girma alkabiru Ke kabiru ha kabiru kun gane to Allah alimun ne Kabiru ne masani ne kuma mai ilimin ba da labarin ni dalla dalla wannan sai Allah in ba Allah ba wa zai san abin da na yi da abin da kai da abin da suka yi na da can tun lokacin annabi adamu har zuwa yanzu har zuwa gaba kuma duk ya san su kuma bai manta ba ai sai Allah Allah girmansa ya wuce inda duk ake tsammani iliminsa ya yalwaci sama da ƙasa kamar yadda ya ce wasu ya samawati wal ard sa kawai ya yalwaci sama da ƙasa to yaya shi yaya shi ya alamu ma ya liju duk abin da yake shiga fil arzi cikin ƙasa Allah ya san da shi ba abin da yake zai shiga cikin ƙasa wanda Allah bai san da shi ba wa ma ya kuruju minha haka abin da duk yake fitowa cikin ƙasa Allah ya san da shi wa ma yanzilu minas samai duk abin da yake saukowa daga sama Allah ya san da shi wa ma ya aruju fiha haka abin da yake haurawa cikin sama ku duba hikima ta Allah ana ya san abin da ke shiga cikin ƙasa da abin da yake fitowa daga cikin ƙasa da abin da yake saukowa daga sama da abin da yake haurawa shiga cikin sama dai duk Allah ya san da shi ƙasan nan tana haɗe abubuwa da yawa halittu duk Allah ya san da wannan abubuwan da suke cikin ƙasa yanzu tun san da Allah ya yi ƙasar duk abin da ya shiga cikinta Allah yana sane da shi bayinsa ne halittu ƙwari ne suka rugurguje suka shige cikin ƙasa ciyayi ne bushiyoyi ne suka rube suka shige cikin ƙasa bayin Allah ne mutane waɗanda aka tona ƙasa aka binne su suka shige cikin ƙasa duk Allah ya san da su adadin su Allah ya sani idan yanzu idan da za ka je ka san ranka dade don Allah muna son mu rubuta wani tarihi ne ranka dade tun da wannan gari dai naku ne don Allah mutun nawa ne suka mutu tun da aka yi son ranka dade zai baka labari to lallaba wajen liman ku kuke sallah an mutu da Allah mutum nawa ne yanzu a suka shige cikin ƙasa tarihi muke so mu rubuta wallahi ba wanda ya sani garin nan wanda zai ce maka mutum kaza ne suke cikin makabartar son akwai shi ba wanda zai gaya maka to duk duniya shi kuma Allah ya san abin da ƙasar ta haɗe ya alamu ma ya liju fil ardi ba wai man ma ya liju ko ma menene duk abin da ya shige cikin ƙasar Allah ya san da shi haka kuma abin da yake fitowa wa ma ya kuruju fiha minha duk abin da yake fitowa daga cikin ƙasan tsiro ne ƙwari ne waɗanda suke fitowa ciki duk koma ne ne ne ne fitowa cikin ƙasar Allah yana sane da shi to haka kuma abin da yake saukowa daga sama tun daga adadin abin da lokacin da aka yi sama Allah ya san adadin abin da yake saukowa na na alkhairi na ni'ima duk wanda zai sauko daga sama Allah yana sane da shi to haka kuma abin da yake haurawa na ayyukan bayin Allah na alkhairi bayin Allah masu hawa mala'iku wanda ga su can sun haura ga wasu sun sauko ga ayyukan na bayin Allah na lada ibada yana haurawa sama to duka Allah ya san da wannan don haka ibadarka da take haurawa Allah yana sane da ita abinda ya sa kawai in kana so aikinka ya je fadar Allah a yaba maka to ka yi ƙoƙari ka rika yin aikin alkhairi ilaihi yas'adul khalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'u kalimu tayyibu duk wata kalma da dada da bawan Allah nagari zai yi to zuwa ga Allah take haurawa me zai ingiza ta ya ɗaɗɗaga ta amalin salihun kyakkyawan aiki uku shi ke ɗaga shi menene amalin salihun aikin da aka yi shi don Allah kullum muna fassara amalin salihun cewa aikin da aka yi da ikilasi duk abin da kai don Allah to shi wannan aikin da kai don Allah shi zai rika daga kalmominka duk sanda ka kira Allah kyawawan niyyanka kawai sai ya daga abu sai ya kai gurin Allah subhanahu wa ta'ala to Allah shi ne masanin abin da ke shiga cikin ƙasa ne masanin abin da ke fita daga cikin ƙasa ne masanin abin da yake hawa sama shi ya san abin da yake saukowa daga sama suratul sabai Allah ku subhanahu wa ta'ala don ya nuna maka duk wanda yake maka ya san abin da aka yi maka jiya da daddare yana gidansa yana kwanci ƙarya yake. Duk wanda yake zai gaya maka abin da zai same ka gobe ko jibi ko nan gaba ƙarya yake ba wanda ya san wannan sai Allah. Gaibu ne. Bacewar basira har yanzu tana nan gun mutane kayan jahiliya bai rabu da su ba suna rataye da shi. In ba ratayar kayan jahiliya ba ya za a yi wai jiya da daddare an sace ma rago ka ruga da gudu wai ka je gun wani boka eh wai wallahi jiya da daddare an kunce mun rago to Allah a duba mun ya yanzu ya wani hali ragon yake ciki ya za mu yi mu gano shi eh shi ba wannan ƙazamin shi ma bai san me zai same shi ba bai san shi ma me zai same shi ba amma wai kai kaje wai a duba ma amma ka kaza ya za a yi suwaye ne kuma a ina suke ko kuma a matsala ta mun yawa a duba mun ta ina zan bi in samu arziki ya buga ya buga ya ce maka ga inda za ka yi amma kawo na don barazana ya ce aje shi baya taba kuɗi eh, masu ɗauka za su zo su ɗauka to irin wannan ba hadda waɗanda suke iddi'ayin malam ke yanzu wannan kawai mu je gun malam ya duba ma, wai mu je gun malam ya duba ma. to ga abin da Allah ya ce wa inda gum Allah mafatihul ghaibi mabudan gaibu suke ba wanda yake da mabudin da zai bude ya gano gaibu sai Allah makullan mabudan na gaibu gun Allah yake la ya alamuha illa huwa ba wanda ya san su sai Allah amma saboda shishigi da ƙwarewa da bushewar zuciya wai wani shi ya sani wannan ba gwagwarmaya yake da Allah ba sannan kai da kaje gunsa a matsayin ya sani wannan ba kana yi wa Allah shirka ba duk mutumin da ya je a masa duba to ya yi wa Allah tarayya mushriki ne inda zai mutu dan wuta ne na har abada duk mai zuwa amar duba to ya kafurce wa alqur'ani don alqur'ani yace wa inda hu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ata ka'ina aw arrafa fasalahu an shay'in fasaddaqahu fi ma yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi duk wanda ya je gun boka ko arraf mai iddi'a'in sanin abun da za a yi ko wanda aka yi ko ma menene shi ko waye shi sannan kuma da ya je wannan din ya yi maka bayani kai kuma sai ka yadda ka ce haka yake malam to ka kafurcewa alqur'ani faqad tabara bima unzila ala muhammadi ka kafurcewa abin da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka kai yanzu kafiri ne akwai inda annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da ya je gum mai duba to sai da ya rasa sallar kwana arba'in lam tuqbal lahu salatu arba'ina yawma ba a karbi sallar sa ba ta kwana arba'in duk wanda kwana arba'in da suka wuce an karbi sallarsa ba zai je gun mai duba ba inna salata tanha anil fashai wal munkari sallar ka ta kwana arba'in babu ne shi yasa har ka iya zuwa gun boka wannan kai maiza da haka kana zuwa gun mai duba ka yadda kai dama can ka daɗe baka sallah wannan ku a takaice ta kwana arba'in din to wani shi dama ba ma yin ta yake ba ma yin ta yake to wanda baya sallah kwana arba'in musulmi ne to ashe gun zuwa gun boka kafurci ne tsalla zuwa gun mai duba kafurci ne tsantsa kar ka zo ka ɗauka boka duk mai ce maka ya san gaibu kawai boka ne in ka je ka ya gaya maka ka yarda ka kafurce kai arne ne mushriki ne ka cewa alqur'ani ko da a zauren naka dai akwai qur'ani da kai ko da zauren naka akwai qur'ani da kai don Allah yace wa hu gare shi la gaibi mabudan gaibu suke la ya'lamuha ba makanin su illa huwa sai shi sannan wa ya'lamu ma fil barri wal bahri ya san abin da ke kan tudu wal bahari ya san abin da ke cikin ruwa in ba Allah ba waye wani eh, ranka ya dade shugaban kasa mu yan jarida ne mun zo mu yi wasu tambayoyi ne muna so mu dan yaɗa ainihin kafofin watsa labaranmu domin mu sanar da bayin. Allah halin da Najeriya take ciki. muna son a gaya mana adadin halittun da suke kan tudun Najeriya da kuma adadin halittun da suke cikin ruwa a Najeriya tun da kai ne shugaban ƙasar nan. Buhari ya sani? Don Allah ya sani. Wani kiyashin yana a jihun sama bai san da shi. Ko ba haka bane? To shi Allah ya san ma barri wal bahari duk abin da yake yawo a tudu Allah ya san da shi. abin da yake cikin ruwa kuma Allah ya san da shi halittun ruwa ko masunci in ya yi kamo wani abu mai san sunan shi ba wanda dai aikin sabin ruwa ya jefa koma ya jefa kuhiya ya yayo abubuwa dai ga mucu mucu ga sunan shi da kansa zai ce maka wannan kaguwa ne wannan kunkuru ne wannan kifi ne kurungu wannan kaza wannan kaza in ya ga wani abu ya ce wannan ba san shi ba ko shi ba bai san wani abu ba kuma bai taba ganin wani abu ba bai kamo shi ba ma kuma suna nan Allah ya san da su halittun ruwa sun fi na tudu yawa Allah wa ma tasqutu min warakati yace babu wata ganye da za ta fado illa ya alamu fa sai Allah ya san da ita ganye fa ya san ganye ganye zai faɗo bushiya kaza ganye kaza za su faɗi sai maka duba bushiyar nan ba kwaya ɗaya ba yanzu mainar gidanka kawai ka san ganye nawa ne ya faɗo a iskan da aka kada eh ko durumin nan na gindin masallacin mu ganye nawa jiya da daddare ya faɗo eh to ga duk bushiyoyin duniya Allah ya san yawan adadin ganyen su kuma ya san wanda za su faɗi yanzu da in an jima da wanda suka faɗi da wanda za su faɗi duk Allah ya san da su ma tasqudu babu warakatin wani ganye taskudu da zai faɗi illa ya alamu ba sai Allah yana sane da ita kar ka ɗauka an gafala ba a san da shi ba ya faɗo mm, an san da faɗuwarsa ajalinsa ne ya cika to haka kai ma an san yau za ka faɗi ko yau zan faɗi kuma ba za mu wuce lokacin ba kamar yadda ganye bai wuce lokacinsa zai fadi to haka kowace halitta lokacin yi za ta fadi haka kawai ka ji an ce wani ya mutu to me ya same shi yanzu kuma muka rabu muna kaza da shi muna kaza da shi ya fado an gama kuma ya fadin kenan kuma to Allah subhanahu wa ta'ala babu abin da ke fadowa daga bishiyoyi na ganye illa ya alamuwa wala habbatin fi zulmatil ardi babu habbati wata ƙwaya fi zulmatil ardi cikin duhun ƙasa illa ya alamu ba sai Allah ya san da ita ka duba daji yadda yake haɗa ciyawa ka duba bishiyoyi yadda suke haɗa ‘ya'ya a daji duk su zubo ciyawin su faɗi su rududduge da rani duk su narke su shige ƙasa ba abin da Allah bai san da shi ba kowace irin kwaya ta shige kasa Allah ya san da ita wala habbatin fi zulmatil ardi wala radabi wala yadisin illa fi kitabin mubin babu wani abu danye ko bushashe wanda Allah bai san da shi ba babu abun kirki da mutane suke yi da na banza wanda Allah bai san da shi ba babu mutanen kirki da mutanen banza wanda Allah bai san da su ba Allah kyale mutane yake yi kawai yana musu talala raɗabin wala ya bisi kowane irin ɗanyen abu da busasshensa Allah yana sani da shi ba wanda Allah bai sani ba to in ba shi ba wannan gaibun akwai wanda ke sai gane wannan hmm? <coughs> duk bokan da zai ma wani duba in ka tambaye shi ƙwaya nawa ta kuskure ban ɗauko ta ba a gona ta sai gaya ma wallahi bana na yi dawa amma ta zuba da yawa a gona Allah ƙwayoyi nawa ne na rasa wanda ban zo da su ba suka faɗi a can zai gane su to shi Allah ya san su don shi ne ke da mafatihul ghaibi mabudan gaibu in ba shi ba kuma ba wanda ya san su To haka ƙarya yake shi wannan da yace ya san gaibu da faɗin Allah wa ma ta hamilu min unsa eh, illa fi kitabin mubin face yana cikin lawul mahfuz yana nan rubuce Allah ya aje tun tun kafin abun ya faru ma dama Allah ya ce kaza zai faru kaza zai yi kaza kaza zai yi kaza ya ake in ba Allah ba zai wannan wa ma tahmilu min unsa babu wata ƴa da za ta ɗauki ciki ba wai ƴa ta mutum kawai ba ba ta kowace irin halitta Ta hanilu da za ta ɗauki ciki wala ta bau ko ta aihu illa bi ilmihi sai da saninsa kowane irin halitta mai ɗaukar ciki babu wanda za ta ɗau ciki ba sai Allah ya san da cikin ba ta aihuwa kuma sai Allah ya san da aihuwa kaga Allah shine dama yake yin halittar mutane da sauran halittun kwari dabbobi duk in dai har za ta aihu to Allah ya san ta aihu don shi ya yi wannan abun aihuwar kuma shi ya kaddara aihuwar shi kuma ya tsare aihuwar Allah ya ce li ta'lamu yi haka ne don ku san annallaha Allah ala kulli shay'in akan kowane abu kadiru mai iko ne Ya yi wannan ne don ku gane yana da iko akan komi ku dawo ku mai da su gun wanda yake da ikon komi duk abin da kake nema Allah yana da ikon da zai baka shi duk abin da yake damun ka Allah yana da ikon da zai kawar maka da shi ba abin da zai gagare shi shi yasa yake yin irin wa'annan abubuwa yana bayyana mana don mu gane shi ne wanda yake da wannan sifa ala kulli shay'in qadiru me iko ne a komai wa anna Allah Allah kada a hada bi kulli shay'in ilma Allah Allah ya kewaye kowane irin abu da saninsa ba abun da bai san da shi ba don haka shine tilo kawai da yake da wannan sifa shi kaɗai yake da wannan sifa wanda ya kewaye komi da iliminsa ba abin da za a yi baya da saninsa sai dai gaban iliminsa ka yi komi aka yi komi kana iya kaucewa ɗan sanda ka yi abin da ka ga dama ɗan sanda bai gani ba in aka zo ya ce tuhuma muke ko eh, in aka yi bincike aka kasa gane wata hujja sai a sallame ka kuma an sallami mugu to ya sani ne don ba zai kama kai hukunta ka da abin da ba tabbas ba saboda shi ba Allah ba amma shi Allah rana na zuwa da zai kama kai hukunta ka ya san san da kai komi kuma ba a ganka ba kai kaɗai kai amma shi ya sani iliminsa ya kewaye ko ina ya kewaye komi komi aka yi a gaban ilimin Allah ake yi ashe yana da kyau a rika yin abun kirki ko saboda a gaban Allah ake yi ba wai waje da iliminsa ake yi ba kana iya yin abun da ka ga dama a waje da wani bawan Allah bai sani ba in ka zo sai ya karɓe ka hannu biyu a matsayin kafi kowa amsuwa a shi kuma babban mugu ne ya aje kusa da shi bai sani ba da yawa idan kaga ana cutar da wa'yansu manyan da wasu na kusa da su ake amfani <clears throat> shi kuma kai ne yardajjensa bai sani ba kuma kai ne macucinsa to shi Allah subhanahu wa ta'ala a haɗa bi kulli shay'in ilma iliminsa ya kewaye komi wannan shine abinda malam ya aje mana a matsayin al'aƙida alwasiliya Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya sa jannatin firdausi ta zama makomarsa sai kuma sharharsa insha Allah da shi Muhammad ibn Salih al yayi wanda ita ce take korar dalibai ko <laughs> tana da kazanji in ya tashi yana yin bayanin har ka kasa ganewa in ba ka aji hankali don Allah ya zuba masa abun da yawa nan bawan Allah Allah ya bashi ilimi yana cikin yi fa sai ya gaya maka a baya da mun ce kaza mun ce kaza mun ce kaza kai kuma har ta manta karantarwarsa in kana bi gaskiya za ka yi mamaki ka gane lalle ibn ne Allah ya bashi baiwa kuma duk fannin da ya ɗauka yana karantarwa haka za ka gani sai ka ce wai shi yaushe ma ya yi wannan wani ilimi har ya kwankwance komi haka to Allah yana yin waɗansu dama musamman don gadon annabci su isar da saƙon Allah gun bayin Allah ku duba dai waɗannan malamai tsantsar gaskiya kawai tsantsar gaskiya daga Allah manzon Allah Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsantsar gaskiya sun tsaya sun kwankwance ta duk inda aka watso shirme cikin addini za ka ga in kana biye da karatunsu insha Allah za ka ga an yi maka fuddau an ware shi kawai gefe wannan jebu ne kamar yadda ka san kwamfuta take watsar da jebun kudi haka wa'annan malamai Allah ya hore musu watsar da a waje su ce ba sunna ba ne Allah ya taimaki duk bawan Allah da Allah ya arzuta shi da bin malamin sunna wallahi ya gode wa Allah tun mutumin da ya rasa malamin sunna kuma ya shiga haɗarin rayuwa zai rayuwar banza ya yi ta rayuwa ya yi ta rayuwa yana tsammanin abin kirki yake sai ya ce lahira ya ga rayuwarsa ta banza ce don ya yi abin da Allah bai ce ya yi ba ya yi abin da manzon Allah bai je da shi ba sannan kuma anan ake samun ibada Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce to kuma shi ya yi abin da wa'annan duk ba su ba shi umarni ba kaga wannan duka asara shi yasa malamai da yawa suke cewa ɗan bidi'a idan mutum ya rayu cikin bidi'a zai yi wahala ya shirya matuƙar a inuwar bidi'a ya tashi kuma a nan ya rayu da wuya ya shirya amma mutumin da ya rayu a inuwar maguzawa to in ana gittawa kusa da shi ana wa'azi zai shirya da wuri amma ɗan bidi'a ba zai shirya ba saboda ne saboda shi yana ga addini yake yi ya yi wuni ya kwana yana yin abu yana tsammanin addini yake ya sigo annahu yusinu sun'a haka Allah ce ya sibuna annahum yusinuna sun'a suna tsammanin aikin da suke yi mai kyau ne ashe ba mai kyau ba ne. to wannan yaushe za ka yi masa wa'azi har ya zo shi yana ganin ma ya fi ka kokari don ya ɗauki wata ibada mai yawa kai kana yin kaɗan to kai kaɗan ɗin da kake yi annabin Allah ne yace ka yi hmm. shi kuma mai yawa malamin bidi'a ne ya bashi ya bashi wahala yana ta wahala yana ta wahala sai ya je ya ga ga waɗansu masu wanda yake ganin da kaɗan kaɗan suke yin ana kala'i ana basu ana ta basu shi kuma yana na ce to kai niyya na yi kaza na yi kaza a ce to ka yi kaza ka yi kaza eh ce to ai kuma a ƙura'ani ka samu kuwa ba ayar da ta sa a yi wannan abu a hadisi ka samu ba hadisin da ya karantar a yi wannan abu to ai karantar da kai ce wallahi malam wani ne ke to je ka wajen sa ka karbi lada eh nan ana ba da lada ga waɗanda suka karɓa daga Allah da manzonsa tunda kai a wajen wane ka karɓa ka je wajen wane ya baka ladan ka can akwai wahin da yake da lada a lahira mm, babu to wallahi duk wanda yake rayuwa a inuwar bidi'a ya yi asara ya yi asara kamar yadda liman jiya hudu da ya yi a kan irin wannan ya ce za ka tar da ɗan bidiya kafin ya shirya mai sabon Allah ya shirya yanzu wanda yake shan giya yana ta bin mata yana zina yana wata rana sai ka same shi mutumin kirki yana da jamfa da don yana daukan karatu ya riko arba'un hadisa amma dan bidiya ba zai yadda ba don shi wannan da ya san laifi yake yi in aka samu yana ya samu abokin kirki ma sai ya karkato da shi wancan kuma yana ga ibada yake yi yaushe zai tuba shi da yake ibada ana tuba da ibada ne to wannan mai zinan mai shan giyan mai kaza mai kaza sai aboki ma sai ya marwa abi sai ya yadda. amma dan bidiya wallahi ba zai yadda ba dai shi ibada yake ibada yake to wallahi ne yasa da bidiya sharrin bidiya ya fi sharrin sabo abin da nake nufi sharrin sabo kamar yadda na faɗa mashaya yanzu matasan nan da suke shaye-shaye da shauransu da yawa za ka ga Allah yana shiryar da su amma kafin ka tsinci dan bidi'a ya dawo ya bi sunna aiki ne amma mashaya nawa ne suka daina shaye-shayen suka dawo suka zama mutanen kirki eh da yawa matsafa za ka ga in ana wazi wani ya daina yanzu layu nawa muka wasa eh to amma wallahi wanda ya ya fiti a ya koshi ya tashi cikin inuwarta ba zai yadda ba don shi na Allah ne na kusa kusa to yaushe zai zo na shaurare kawai shi kai kana wa'azi to amma wanda yake shirme a gefe in ya ji wa'azi sai ya ratsa shi sai ya ce a gara mu bar shirmen nan sai ya shirya wancan bai shirya ba shi yasa aka ce sharrin bidi'a ya fi sharrin laifuffukan nan na kaba'ira duka kada ka yarda wallahi har ka je ka samu dadewa cikin inuwar bidiya zai wuya ka fita balle bidiyoyi yanzu da ake ta gyaggyara su kullum bidiya da ake cewa ba wai wani abu bane bidiya makaɗa na na hotel makaɗa na dandali su waɗannan ba bidiya suke ba sabon Allah suke zai riga mai bidiya shirya wannan don shi makaɗi shi yana nan yana waƙar in ka taɓa shi zai ce wallahi to abincin namu ne a nan kan ba ba zai ce maka lada yake samu ba ya san laifi yake ko ba ka bane shata har suka mutu sun san su yan iska ne shi da kanta yana faɗa ko ba ka bane bai ɓoyewa duk wani makaɗi wanda ya amma yanzu masu kiɗan addinin nan su cewa suke maladan su ya fi na kowa haka ne ko ba ka ba masu kaɗe-kaɗen nan suna cewa wai da annabi suke ƙarya suke to su wayannan yanzu fa su lada ma suke tsammani amma su dan koyo ba su shata su uji da shauransu masu kiɗa don su samu kuɗi sun san laifi suke yi ko da yawa kuma wasu suke tuba sai su bari su ce sun tuba kuma idan mutum ya tuba ba zai bar kayan kiɗan ba ma da yawa makaɗan da na sani wanda suka tuba suka kona ganguna ‘ya'yansu ma kuma ba za su bar musu gado ba to amma wani ɗan bidiya ne kake tsammanin zai tuba ya ce ya tuba ya bar bidiya sai shiriyar Allah ta bi ta kansa sosai kuma ba ko shi ma in bai kware sosai ba shi rikakken makaɗi sai ya tuba amma rikakken ɗan bidiya da wuya ya tuba yanzu kaga ana ta kaɗe kaɗe ana raye-raye wai shi wannan addini ne to shi ne bidiya amma wa'yancan masu yin kiɗan kasuwa don su samu kuɗi su suna sabon Allah ne su ma kansu kuma sun sani sabon Allah suke ba su halatta ba wa'yannan kuma sun halatta kuma sun ce ma su daidai ne daga Allah ne Allah ya sa su kuma sunna ne na manzon Allah laifinsu yana da yawa kuma tsammanin lada suke ranar gobe kiyama to Allah ya tsare mu mu yi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi salati اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وآفنا وارزقنا اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وآتنا وارزقنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين اللهم اهدنا واهد أولادنا وذريتنا سبل السلام اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم يسر لنا في أمورنا كلها ولا تؤثر علينا اللهم اجعل لنا مخرجا اللهم اجعل لنا مخرجا اللهم اجعل لنا مخرجا اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في نهره وأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين أنت ثقتنا ورجاؤنا وولينا ومولانا تول أمرنا يا رب العالمين تول أمرنا يا رب العالمين تول أمرنا يا رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين <laughs>